Saya yang urung kau, yai. Ah, buat sokan saya ke? Eh. Ah.

kana ji imrana sai masu nan ka juya don ya sun yi har wata ga sunan ba za ka juya ba rasani wallahi already a shirye yake cikin mu kabi lalacewa kabi kowa lalacewa gana bi kowa lalacewa wallahi kabi kowa zama lalacewa kai Allah can malam ni wasu rena rena da kake wallahi na rena ta abin da zan yi ba za ka yi ba haka ne mana abin da za ka yi ba zan yi ba irin lalacewar ta ta za a yi niko ne irin wannan lalacin don wallahi ya yi redi har mota kawai juya kawai mu koma mu masu wurin su ka gane ko za mu iya zuwa ta can bangara mu bi ta magajin rumfa sai mu zagayo mu je eh duk dai normal ai amma mu je mu bi wannan ya je da magajin rumfa mu gani mu ga shi ya yake meine Idee. mesmo, meu cura. Caramba, cara, leu o

gaskiya ba nan kayan mashin din nan ba ta kira sai ka sha koda ɗaya ne eh, kai gaba yana gudu ba mun yawa a gefe ba wannan ta san kwatarot ya za ka yanzu gida ne tsohon soja andar hagili shi wannan gidan na kan yi wannan da suke wa gudun ai ba ba zayawa a gidan ba <laughs> wannan hidiman ne ta saka ga yake wai gidan wannan gari in ka wannan gida mai dan protein din da bishiyoyin nan Allah ya Allah karbe da Allah ke wanda yake cikin supermarket eh wannan barakat

ba cikin wannan yake wa magajin ba ke ba. Akwai wani ma irin wannan magajin. Eh. ya mai bi domin ya sallansa ana yi ne ai da kana da aikin wahala ke kana rana har arti

찍어봐야 돼, 아까 이게. Vamos, vamos, vamos. Let's